الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu a wannan majalisi namu mai albarka da muke karanta wannan littafai a yau ranar shida ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma 20 da ashirin da bakwai ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha bakwai za mu fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna sirar sahabi na 64 sayyiduna khalid ibn al-walid radiyallahu anhu saifullah kamar yadda muka faɗi mala ya zaɓi ya kawo abin da limamu zahabi ya kawo a cikin littafansa guda biyu wato siyar alamin nubala da kuma tarihul islam a matsayin shimfiɗa a game da tarihin sagiduna khalid bin Walid radiyallahu anhu mun ji abubuwan da ya faɗi game da haka sai ce wa shahidal fatha sagiduna khalid bin Walid radiyallahu anhu ya halarci fatu da shi ya kai fatu makka gab da lokacin ya musulunta kuma ya je mu'uta bayan an gama mu'uta kuma da shi aka yi fatu makka a watan ramadan wa hunainan sannan da shi aka yi yakin hunain da shi aka yi yakin hunain wanda yakin hunain ya biyo bayan yakin da aka yi ne na fatu makka daga fatu makka aka wuce aka tafi hunai saboda haka tsiransu kwanaki ne ko a ce wata ko ka ce wata ɗaya ko ka ce kwanaki an yi yakin an yi fatu makka a ramadan a shekara ta takwas shi kuma hunain aka yi shi a shawwal ƙarshe-ƙarshen shawwal وتعمر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya taɓa zama jagora na yaƙi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine waccan mu'utar da aka yi bayan mu'uta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika shugabantar da shi a wasu saraya a fatu makkan nan kamar yadda za mu gani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ya je ya ruguza gumaka guda biyu da allatu da al'uzza a inda kuma aka tura sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl al radiyallahu anhu shi kuma ya je ya rusa manat mun gane a fatu makka wa haraba ahlar riddati sannan a zamanin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu shi ya shugabanci yaƙin da aka yi na yaƙar masu ridda wa musailimata da kuma rundunar musailimatul kazzab wanda musailimatu shi bayan ridda da yayi har da kuma yace shi annabi su saura da dalilin da yasa ake bambanta ahlul ridda da musailima saboda shi musailima ya hada laifuka biyu ne bayan ya ce ya ban musulunci to kuma sai ya ƙara bala'i na biyu shine yace shi annabi ne kuma musibarsa ta kasance tun annabi sama na da rai tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya rubuto ma annabi sama wasiƙa kamar yadda kuka sani ba sabon abu bane wannan wa ghazal iraqa sannan a zamanin sayyiduna abubakar dai sai zamanin sayyidina umar afwan da shi aka yi yakin iraq wanda kamar yadda muka sani yakin iraq shine yakin da ya jawo sanadiyar rugujewar eh, ad farisiyya daular mutanen farisa masu bautar wuta وقطع المفازة, المفازة من حد العراق إلى أول sannan shi ne wanda ya yanko ma musulunci cin nasara almafaza min haddil iraki daga gefen iraki ila awwal shami har zuwa farkon garin sham fi khamsi layalin fi askarin ma'ahu a cikin kwanaki biyar darare biyar yi wannan fi askarin ma'ahu a cikin wata rinduna tare da shi iraq ana yakin kadisiyya sannan ga yarmouk a sha dama su ne manya-manyan yakuka guda biyu da aka yi a waɗannan lokuta kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka matsayin sayyidina Umar radiyallahu anhu da a zamaninsa aka ci nasara yarmouk an fara ne tun a zamanin sayyidina abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ya fara shirya rindinar da za ta je ta yakin biladus sha kamar yadda aka sha ambata mana a jogirafance in aka ce biladu sham a wancan lokacin kasashe ne yau masu yawa kamar yadda yau in aka ce biladul iraq a wancan lokacin yanzu yau kasashe ne masu yawa to sayyidina khalid bin walid radiyallahu anhu aka hada masa ya tafiya ya ci nasara a cikin kwanaki biyar a tsakanin bilad al-iraq gaba ko kuma a ce bodarta ko ƙarshe ta ko bakinta ya kuma shiga sha wanda dama suna da boda da biladu shami da biladu iraq suna da boda a yanzu halin da ake ciki a duniya kamar yadda na shana na ta mana in an ce biladu sham a wancan lokacin wata masarauta ce da ta hada kasashe manya-manya yau da yawa daga cikin su akwai Syria wadda ita ce har yanzu sunan Sham din yake binta in an ce yau Sham ana nufin Syria da larabci suna ce mata Suriya ko babban birnin ta dimashq sannan akwai jordan eh, akwai wadda eh, ake ce mata amma sannan akwai filasti wadda ake jayayya game da babban birninta eh, wasu suna ganin kudus wasu kuma suna ganin gajiya akwai masu ganin ma abi ko to duka sannan da isra'ila ita kanta wadda ita ma tana jin babban birninta shine tal abib ko kuma kudus to duk waɗannan sham da sauran kuma wasu ƙasashen kamar lebanon da wani yanki ma na masar to waɗannan ƙasashen suna da boda suna da suna da suna suna suna da haɗuwa tsakaninsu da biladul iraq wanda biladul iraq a yau akwai iraki yau akwai iran da kuma wani bangare na irin su afghanistan da sauran ƙasashen da ake ce musu mawara annahab kasashen da suke bayan teku to da a waɗannan lokutan sayyiduna khalid bin walid radiyallahu anhu ya Allah ya sa aka ci nasara da shi a wannan lokacin wa shahida hurub ash-sham sannan kuma duk yakokan da aka yi na bilad ash-sham da shi aka yi su tun yana gwamna har lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yana kai jagora a matsayin komanda sayyidina Umar ya cire shi ya cire shi ya nada sayyiduna Az-Zubair ibn al-Awwab saboda ya ce kada a yi canfi da shi a ce sai da Khalid Musulmi suke cin nasara so daga na Umar ya cire shi yana kwamanda aka yi dawo ya zama kurtu amma da shi aka ci gaba da yakin bai kyala wannan jagoran ya tafi haka nan ba haka ya rika bashi shawarwari aka ake cin nasara shi sa malamai idan suka zo za su bayani kan ikhlasi daga cin alamomin da suke cewa wane mukhlisi ne shine alistiwa'u bainal العملية بين القيادية والجندية ko bainal qiyadati wal jundiyya ya zama daidai ne a wajenka in kai dan Allah kake abinka da a ce kai ne shugaba da a ce kai ne mabidide ne a wajenka in kai ne shugaba za ka iyaka abin da za ka yi dan addini ya ci nasara a ranar da aka ce an sauke ka daga shugabanci, to kuma ba za ka rika ma shugaban yanzu zagon ƙasa ba za ka rika ba shi shawarwari fatan ka shine a ci nasara wannan alama ce babba daga cin alamomin ikhlasi in kuma sun tashi za su yi bayani sai su buga misali da Khalid radiyallahu anhu yana kwamanda jagoran yaki aka cire shi ya dawo cikin kurata cikin sojoji amma kuma ya ci gaba da ba jagora na wannan lokacin shawara har aka ci nasara Allah ya sa mu zama haka walam yabqa fi jasadihi qid shibrin babu wani abu da ya saura a jikin Khalid bin Walid gwargwadon ɗani ɗaya haka shine shibiri ɗani ɗaya haka illa wa alaihi tabi'u shuhada'i face a wannan wajen na jikin Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu akwai tabi'u shuhada akwai alama ta waɗanda suka yi shahada suka mutu kuma shi bai mutum ba yi ma baina zarbin bi sayfi wa ta'anin bi rumhi sannan wa ramyin bi sahmi sai ta samu wannan tsakanin tsara da takobi da harbi da mashi da chaka da kibo sai ka samu a tsakanin waɗannan sai ka samu a jikin Khalidu akwai ba in ka zo kana auna jikinsa ba za ka yi ba za ka yi awon da ya wuce ɗami ba sai ka samu wannan alama ko dai saran takobi ko suka da mashi ko harbi da kibon sai ka samu wannan ɗayan wannan wa manaqibuhu ghaziratun darajojin da Khalid ibn Walid radiyallahu anhu yake da su ghaziratun ma fi yawan gaske ne yadda kasar ruwa yawan ruwa amma rahu siddiq ala sa'iri umara'i al-ajnabi sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu ya shugabantar da shi a kan jagororin rundunoni wa hasara sannan kuma ya zagaye babban birnin Siriya wato Dimashku faftataha huwa shi ya bude Dimashku Dimashku ya dawo garin musulunci wanda da ne da gari ne na kiristanci kiristanci ake yi a ciki ana cewa Allah uku ne amma Khalid ibn Walid radiyallahu anhu shine ya zama sanadiyar dawo da Dimashku Sham wannan birni mai tsohon tarihi ya dawo hannun musulmai wa abu ubaida da shi da abu ubaida ta ibn jarrah su suka je suka yi wannan aiki kuma aka ci nasara asha 60 sanatan ya rayu shekara 60 wa qatala jama'atan min al sannan kuma ya kakkashe jama'a da yawa daga cikin jarumai na kafirai wa mata ala firashi amma kuma bai mutu a fagen fama ba akan gadon shi ya mutu shine malam az-zahabi rahmatullahi alaihi sai ya ce fala qarrat a'yunul jubanai kada Allah ya sa idan masu rauni raggage kada Allah ya sa idan su ya sanye kada Allah ya sa idan su ya ga abin da suke so shine qarrat a'yunuhum hmm? in dai Khalidu zai shiga can ya shiga can ya shiga can amma kuma ba a kashe shi ba ashe shiga wajen yaƙi ba shi ke sa a mutu ba shi yasa duk yadda ka kai fiye ka mutu wani hukuntun fi burujin mushayyada shi yasa ɗaya daga cikin marubutan wannan zamanin yake cewa son mutuwa baya sa a mutu sannan kin mutuwa baya hana a mutu in ka ce ba ka son mutuwa to ka dai mutu akwai mutanen da wai ba su shiga jirgin sama suka kasa hajji ma hajji wannan suka kasa yi saboda wai kasa jirgin sama in sun shiga jirgin sama suna jin tsoron kan jirgin ya haɗari su faɗo su mutu ƙarshe sai aka ɗauke su za a kai su asibiti ko saudi arabia ko za a kai su london ko za a kai su masar domin a je a yi musu magani ƙarshe a cikin jirgin saman suka mutu sai a dawo da gawa sai jirgin ya samu wajen da zai sauka ya dan huta daga nan sai ya dawo ba a kai inda ake son a kai shi maganin ba sai ya mutu a hanya haka ta faru ba ɗaya ba ba biyu ba kaga wannan ita ce ka'ida tuwfiya bi hims ya rasu a garin hims garin hims ɗaya daga cin garuruwa ne a yau jiha ce daga cin jihohin siriya wanda suke bibiya abubuwa a cikin ku za su ji tura suna ce musu homs homs haka suke cewa homs amma da larabci himsun gari ne mai tsohon tarihi a lokacin idan aka faɗi in ana magana maganar Syria aka faɗi biladu Sham to akwai manya-manyan birane guda uku wanda zai yi wuya a ce a faɗi a bayanin tarihi ba ambace su ba Ka gabi Dimashku babban birnin kenan akwai Halab Halab malamai suna ganin Halab garin Halab ya girmi Dimashku ba domin Annabi Ibrahim alaihi salam an ce ya sauka a gari shi yasa suke ce mishi halabu shahba an ce wai nonon da aka raƙumar da raƙu nonon raƙumar da aka tatso taguwar da aka tatso aka ba annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya sauka a garin ita ce ake ce mata annaqatu shahba to daga nan sai ana ce ma wannan garin halabu shahba wasu suka ce daga nan ma ya samu domin halab ai tatsa kenan ko ba daga nan aka samu halib ba madara nono to halabun to ne suke ce mishi halabu shahba'i ai halabun naqati shahba hmm, allati halabaha ha ibrahimu salam to sannan sai wannan garin na Hims garuruwa ne masu tsohon tarihi kuma sun fitar da manya-manyan malamai a can da kuma har yanzu sun fitar da manya-manyan malamai to anan ya rasu wa hadha huwa al inda al-jumhuri wannan ita ce magana ta fi shahara a wajen malamai da yawa sanata ihda wa ishirin a shekara ta ashirin da bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekarar sai na khalidu ya rasu akan gado bayan duk waɗannan fagagen yaƙoƙan da ya halarta amma Allah bai kaddara masa ya rasu a wajen fama ba a fagen fama ba sai akan gadansa ya rasu Allah madaukakin sarki ya kara yarda da shi da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam